Kasancewa a shekarun baya-bayan nan yankuna masu tarin yawa ne a jamhuriyar Nijar ke fuskantar allobar cutar kwalara mai sawar zawo da amai babu kakkautawa. Shi yasa hukumomin kasar kaddamar da wani gagarumin gangamin wata yekuwar bayar da magungunan rigakafin wannan cutar ta kwalara da ke hallaka mutane masu tarin yawa a duk faɗin kasar musamman a lokacin damana. Rigakafin na shahuwar birane da ƙauyuka yanzu haka ta a hanyar bi gida-gida da malaman asibitin ke yi. Mala Asuma Abdu shine ke kula da hulɗa da jama'a a babbar asibitin birnin Kwanni. Eh, lalle hakikan tun rana takwas ga wannan watan kin fara wanga aiki na gangami na ba jama'a wanga magani da ke kasance a rigakahi da kamuwa da wannan cuta ta zawo da amai da muke cema kolera. domin kowa ya san wagga shekara da har shekaru uku da suka wuce can gaba mun huskanci wagga matsala ta cutar zawo da amai to ganin haka ne masu hannu da shinu da tare da jan kokarin gwamnatin mu eh, yau ha allah ya samu ka samu ga maganuka na rigakai da wannan cutakin tabbat mun so mu sami su tun lokacin da muka huskanci wagga muna cikin tsananin matsala na to amma abu aka ce kana taka allah na tashi abin bai samu ba amma sai allah ya sa a kwana a tashi ga wannan alhorma ta shigo mu zuwa ga al'umma birnin kwanni da wasu ma jihohi na ƙasar tawa eh, insha Allah duk wanda ya kasance ɗan shekara ɗaya da abin da ya yi sama har shekara ɗari da insha Allah ya dace ya kasance ya samu wannan magani. akwai likitocinmu kamar guda uku na nan garin waɗanda a cikin kwanni Eh, biyu zan ma ce ha hudu ya aka gama da na karkara saboda akwai likitan nan ta mu wadata akwai ta ƙaura sannan akwai ta bazaga da ta cerasa da kenan suna gudanar da wannan aikin likitoci ne aka sa da ke gabi garka-garka musamman suna ba da wanga magani zuwa ga al'umma akwai inda kuma cikin gidajen likitocin ma har cikin gidajen ma na likitocin musamman a da aka aje su rika ba duk wanda ya kasance a ba shi wannan maganin suna nan suna tayar da wannan aiki insha Allah ga aliyu abin da muke jiro ga al'umma a hudda duk wani rudani nan duk wata jijita domin aka ce alhorma ga ta samu kuma ta irin wanga ciwo da yau tabbata munan ga kwanni mun ga irin da ta yi mana illa mun ga irin da ta samu kuka domin yau ga shekara mun samu tun kusan 431 da suka kamu sannan mun samu mutum 36 da su kara rasu kaga abin akwai ciwo. Su ma waɗansu 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar sun bayyana gamsuwarsu game da wannan yekuwar ta rigakafin cutar kwalara a dukkan faɗin ƙasar. Shi a kula don saboda inda duk magabata suna kula ma talakawan to kaga abin daidai kenan. An ce gida gida za a shiga to kuma kaga zuwa shiga gida gidan nan kuma haka na shi ma alheri na. Dan duk wanda ya zamba iya taya an ka kai mi abu gida ne. Kaga an kyauta mishi rashin lahiya nan ka san ko kwanaki da tashi haka mutane an ka tattara mutane mutane duka kowa da kowa suna zuwa duk wanda abin ya same shi da ya zo kuma maraba yi da shi dan abubuwa dan maganin kaɗan ne na za a ci aka sayi to sunana Muhammadu Bello mai dumki tsohuwar tasha wannan rigakafi yana da kyau gaskiya hisbillahi sannan kuma ai abin yaba na ga gwamnati da ta tagaza tawa mutane wanga abin hikima saboda ai kaga bara shekarar ta wuce mutane sun samu matsala kame da irin wannan kuru ayin wannan matsalar kwalara din kwalara mugun ciwo na in an ka samu irin wannan ƙarfin gwiwa na gwamnati wala abu sai yi sauki sannan su kuma magidanta ta su kula da irin sha'anin gidajensu saboda wannan kwalarar tana iya tasowa da cikin gida ga kazanta a bar kwanoni an ci abinci a bar kwanoni yashe koda su zo su su taba ko da in sun haga mu taba yara su ɗauko su sa abinci su ci ana iya samun matsala wannan wurin tela mu muna jin daɗin da an ka hito da wanga tsari yanzu wallahi abun ya yi shawa kuma wallahi ni ji an yame shi lahiya launa wallahi ubangiji Allah tabbatar da alheri tabbat wannan matakin da gwamnatin ta jamhuriyar Nijar ta ɗauka na yin gangamin rigakafin cutar kwalara zai sawar 'yan ƙasar su yanke fargabar faɗawa tarkon allobar kwalara nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.